Allah sauke <laughs> ni ba da hannun jari ba ni bukata da ina bukatar yin kamfanin jiragen sama da tuni shekara ta yanzu 38 a wannan harkar Hadi Sirika wanda bai yi wata wata ba wajen nuna samsam bashi da wani jari ko kuɗi a cikin kamfanin ya ce gaskiyar magana salon talla ne daga masu hannun jarin kamfanin ya sa aka kawo jirgin guda ɗaya ya sauka filin jirgin saman Namdi Azuku ya Abuja kuma hakan ba sabon abu ba ne. tsohon ministan wanda ya ce gwamnatin Najeriya na da hannun jarin kashi biyar cikin ɗari kacal a kamfanin sauran casa'in da biyar cikin ɗari na 'yan kasuwa ne da mafi tsoka na Ethiopia ne. Kashi biyar na gwamnatin tarayya ɗaya na kamfanin emirates kashi goma sha biyar na kamfanin sako da kashi arba'in da tara na kamfanin ethiopian airlines suka shigo da jirgin da fenti da kala da logo na yadda zai kasance ba a biya kobo ba ba wanda ya biya ko anini a cewar jirgi ya batan daba gwamnati ya ba gangan ba cewa ba kowa na da irin tsari tsarin shiga kasuwa wannan tsari ne na masu wannan kamfanin jirgi a zaman karshe da kwamitin jiragen sama na majalisar dattawa ta tara yi kan kamfanin jirgin na Najeriya Air ya nuna cewa ba gayyace shi kaddamarwa ba kuma ba saka 'yan kwamitin a tsarin ba gaba ɗaya. The issue was shrouded in secrecy to the extent that it was fraudulently displayed as a new national carrier Nan shugabar kwamitin ce Biodu Olujimi ke cewa gaba ɗaya an gudanar da tsarin Najeriya Air a ɓoye inda aka gabatar da shi cikin kumbiya-kumbiya a matsayin jirgin sama na ƙasa don hakan ya yi hannun riga da ƙa'idojin aikin jirgi da dokokin ƙasa da ƙasa da ke jagorantar harkar jiragen sama. Hakika, wannan a wajen kwamitin zubar da mutunci ne. This indeed was an embarrassment to the committee. An tambaya zai shin me na gaggawa da sai kusan jajiberin sauka daga mulki ya dage wajen kawo samfurin jirgin maimakon jiran sabuwar gwamnati? Ita gwamnati ai tana da rai har ranar ƙarshen da zaka bar ofis har minti na ƙarshe. Kaddara misali sai ana gobe gwamnatin Buhari za ta ƙare. Abin Allah sauke sai aka akawa Najeriya da yaƙi. Sai ce to bari ya bari sai gwamnatin asibiti ta shigo sannan za a samu ya ƙasa fita. Mukaddashin shugaban kamfanin Dafo Olumide ya ce ba kamar yadda 'yan kafafen labarun sada zumunta suka yada ba cewa an kaddamar da jirgi mallakar kamfanin Najeriya. Yadda lamarin yake an yi shatar jirgi ne don bikin nuna alamar sabon kamfanin kawai. Dafo Olumide ya ce har dai kamfanin zai samu rajista sai ya mallaki jirage uku kuma shi aikin da aka saka shi shine kawai na samarwa kamfanin lasisin izinin tashin jirgi. All you ever seen about Nigeria aircraft were pictures. joins not the real aircraft. Dako ya ce ai tun 2018 hotuna da zane-zane kawai ake gani na Najeriya Air. Da haka kenan aka zo da samfuri don a ga yadda jirgin zai kasance. A tarihi dai Najeriya na da kamfaninta na Najeriya Airways wanda ya mutu Muros, inda ake fatar Najeriya Air na yanzu zai maye gurbinsa. A shi ko an samu nasara gwamnati na da kashi biyar ne kacal na jarin. Nasiru Adamu Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.